daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. طه da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirin na safiyar yau Talata. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin ban labarai. Akwai shirin nan na ko kun san. Sai kuma shirin duniyar mu a yau. shirin mu na ƙarshe shine wato tarbiyyar iyali. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. To da farko ga hakar. To da farko ga kanunsu, Iran za ta halarci atisayin soje wanda ƙasar Pakistan za ta shirya nan gaba. Hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar Iran ta ƙaddamar da tashoshin talabijin na Press TV Turkanci da kuma Hispa TV na wato Portugal. sannan za ku ji cewa hukumar sadarwa ta najeriya wato ncc ta amincewa kamfanonin wayoyi na kasar da su kara farashin ayyukan da suke wa mutane To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'an sojojin kasar Iran sun ba da sanarwar cewa sojojin kasar za su halarci atisayen sojojin ruwa ta ƙasa da ƙasa wanda ƙasar Pakistan za ta shirya nan gaba. Babban hafsan sojojin ƙasar Iran, Janar Muhammad Bakri ne ya ba da wannan sanarwar a jiya Litinin. Tashar talabijin ta Paris a nan Tehran. ta ƙara da cewa za a gudanar da atisayi mai suna aman wato zaman lafiya na 25 ne a birnin karashi cibiyar kasuwancin ƙasar ta pakistan a ranar 7 zuwa 11 ga watan fabrairu mai kamawa janaral bakiri ya ƙara da cewa an gayyaci ƙasar iran ta halarci wannan atisayin ƙasa da ƙasa kuma za ta halarci wannan atisayin atisayin dai ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya da dama saboda samun labarin cewa sojojin ruwa na ƙasar china wato people's liberation army navy wato pla a takaice a za su sami halartar wannan atisayin janar bakiri ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da takwaransa na ƙasar pakistan janar asim munir a birnin islamabad bayan ganawar jami'an gwamnati wato jami'an sojojin ƙasashen biyu a birnin islamabad janar bakiri dai yana ziyara a ƙasar pakistan ne tare da tawagar sojoji da dama daga ƙasar iran a cikin kwanaki biyu da suka gabata shugabar hukumar tashoshin rediyo da talabijin na ƙasar iran wato peman jebeli ya kaddamar da tashoshin talabijin ta press tv turkanci istanbul da kuma hispa tv wato wanda zai magana da harshen portugal wanda za a fara watsa shirye-shiryen a cikin 'yan kwanakin nan tashar talabijin ta press tv nan tenan ta nakalto jabilli yana faɗar haka a wani taro na musamman da aka gudanar a nan birnin tehran inda ya kaddamar da tashoshin talabijin guda biyu a jawabinsa na taron jabilli ya ƙara da cewa tare da kaddamar da wa'annan tashoshin talabijin guda biyu jumhuriyar musulunci ta iran ta ƙara faɗaɗa fagagen watsa labaranta a duniya ya ce kaddamar da press tv turkanci ya kara danƙon zumunci tsakanin ƙasar iran da kuma mutanen ƙasar turkiya saboda watsa shirye-shirye da harshen turkancin istanbul daga ƙasar iran ya ce wannan zai sa mutanen ƙasashen turkiya da kuma jumhuriyar musulunci ta iran su ƙara matso kusa da juna da kuma fahimtar juna jibilli ya ƙara da cewa hisba tv wato ta daɗe tana watsa shirin ta da harshen espaniyanci amma halin yanzu za ta watsa da harshen portugal wanda zai amfani mutanen ƙasar brazil da dama shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya gabatar da jinjinawarsa ga mutanen falastinu yana kuma jinjina masu kan nasarar da suka samu kan hamshi ƙasar isra'ila bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka samu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Tashar talabijin ta First TV a nan Tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya Litinin ya kuma ƙara da cewa Falasɗinawa a Gaza sun nuna turjiya da kuma haƙuri na tsawon watanni goma sha biyar da suka gabata. Shugaban ya ce muna kira wato muna ƙara kira eh, ko kuma muna miƙa saƙonmu na wato jinjinawa ga mutanen gaza da kuma falasɗinu gaba ɗaya kan wannan nasarar da suka samu a kan yahudawan duk tare da talafin da suka samu daga amurka da kuma ƙasashen yamma hamji ƙasar isra'ila dai ta kasa cimma dukkanin manufofinta da ta zayyana a lokacin fara yaƙi a gaza wa'anda suka haɗa da kwatar fursunonin yahudawan da hamas take tsare da su da kuma wato shafe kungiyar hamas daga doron ƙasa har ila da kuma kashe da kuma ƙwace yankin gaza har ma da ginawa yahudawan sayoniya gidaje a yankin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukuma mai kula da al'amuran sadarwa a najeriya wato the nigerian communication wato commission ncc a takaice ya ba da sanarwar cewa wato hukumar ya amincewa kamfanonin sadarwa na wayoyin tafi da gidanka su ƙara kuɗaɗe a kan irin hidiman da suke yi wa mutane masu amfani da wayoyin hannu a ƙasar. Jaridar Premium Stamp ta Najeriya ta ƙara da cewa kamfanonin sun daɗe suna matsawa hukumar kan ta amince masu su ƙara wani abu daga cikin ayyukan da suke yi wa masu wayoyin hannu kamar kira da kuma aikin aika saƙonni da rubuce-rubuce da intanet da sauransu wani jami'in hukumar ya faɗa wa premium time kan cewa a halin yanzu dai hukumar ta amince da wato ƙungiyar kamfanonin sadarwa na ƙasar wato telcos yin hakan bisa sanya ido na hukumar ta ncc wasu wanda suka wato wasu wanda suka san al'amarin sun bayyana cewa kamfanonin suna amfani da lita miliyan 40 na man diesel a kowace shekara a ayyukansu wanda ba zai yiwu su sami wato wata riba idan har abun ya ci gaba da haka har ila yau shugaban ƙasar amurka donald trump ya soke dokar da ta ɗora wa gwamnatin ƙasar ta ɗora wa yahudawan sayoniya a yankin yamma da kogin jordan wa'anda shugaba wanda ya gabace shi wato joe biden ya ɗora masu takunkuman saboda yadda suka musguna wa wasu falasɗinawa a yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta al'alam mai watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan teheran ta nakalto kamfanin dilancin labarun reuters yana faɗar haka ya kuma nakalto jakadan hamjikasar isra'ila a washington yana faɗar haka kafin a rantsar da wato shugaba trump a jiya litinin a lokacin da yahudawan suka musguna wa falastinawa shekara ta 2024 da ta gabata netanyahu firaministan amurka isra'ila ya ce zai dubi al'amarin saboda muninsa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sannan bayansa akwai shirin duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine tarbiyyar iyali da wannan kuwa muke fatan a yi ne lafiya sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan batun yadda rahotanni suke watsuwa ne a sudan kan faɗaɗan hukuncin kisa a ƙasar saboda zargin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ni Sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar sudan ta bayyana cewa a kwanakin baya-bayan nan jami'an tsaro da ke biyayya ga gwamnati a babban birnin ƙasar na wucin gadi port sudan sun tsare wasu mata biyar ba bisa ƙa'ida ba bisa zarge-zargen haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ciki har da wata mace lauya tare da lura da cewa cibiyoyin da ake tsare da waɗanda ake zargi da gidajen yari suna cike da ɗimbin fursunoni maza da mata kan tuhumce-tuhumce iri ɗaya cewa suna da alaƙar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wata memba a ofishin zattaswa na hukumar lauyoyin gaggawa rahib mubarak ta ruwaito cewa rundunar tsaro a birnin damazin babban birnin jihar blue nile a kudu maso gabashin kasar ta ce an cafke matan a ranar litinin da ta gabata kan dalilai da suka shafi saɓanin yanki da kabilanci ta shaida wa kafar watsa labaran alshark al'ausar cewa an tsare matan a cikin wani mummunan yanayi kuma ana yi musu fyaɗe da barazanar ɗauri da bai kasa tsawon shekaru goma ba domin tilasta musu su amince da haɗa kai da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ta ƙara da cewa sojojin sudan na ci gaba da ƙin amincewa da buƙatu da dama da ƙungiyoyin agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta gabatar gabatar musu na neman ziyarar fursunoni mata da ake tsare da su saboda sanin cewa galibinsu iyaye mata ne saboda irin mummunan halin da suke ciki kuma ba a samu wani ƙarin bayani daga kakakin rundunar soji da ke kula da wuraren ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumce da ake yi kan matan. masaniya harkar shari'a ta ɗauki abin da ke faruwa ga mata a birnin damizin na jihar blue nile da kuma wasu yankuna na sudan a matsayin laifi ne na cin zarafin bil'adama da jami'an leƙen asirin rundunar soji da sauran rundunar tsaro ta soji suke aikatawa saboda saɓanin ƙabilanci rahab mubarak ta ce adadin waɗanda ake tsare da su kan zargin yin mu'amala da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya zarce ɗaruruwa inda a kullum rana ake zartar da hukuncin kisa ɗaurin rai da rai ko kuma ɗauri na tsawon shekaru shida zuwa goma a waɗannan kotunan gaggawa da kotunan shari'ar manyan laifuka daban-daban a jihohin ƙasar rahib mubarak ta jaddada cewa waɗannan hukunce-hukuncen da ake yankewa kan ɗaruruwan 'yan ƙasar sudan hukunce-hukuncen siyasa ne waɗanda ko kaɗan babu gaskiya da adalci a cikinsu da ake aiwatarwa kan waɗanda ake kamawa kan waɗannan tuhumce-tuhumce marasa tushe hukumomin tsaron sudan sun kama ɗan ruwan 'yan ƙasar sudan a yankunan da suka kwato daga hannun mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da gabatar da tuhumce-tuhumce kansu a ƙarƙashin dokokin laifuka masu alaƙa da haɗin gwiwa da ƙungiyar ta'addanci sojojin sudan da mayakan sa kai da suke tallafa musu da suke sahu guda suna fuskantar zarge-zargen aikata laifukan kisan gilla da kuma cin zarafi ga fararen hula marasa makamai a yankunan da ake rikici a kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata hukumomin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu sun sanya ido a kan matakan faɗaɗa zartar da hukunce-hukunce musamman na kisan kai ta hanyar rataya kan mutane maza da mata da dama da hukumomin sudan suke zartaswa da sunan hukunta masu laifi a ƙarƙashin sashi na hamsin hamsin da ɗaya da sittin da biyar na kundin hukunta manyan laifuka na sudan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya da suka shafi kunna wutar yaƙi kan gwamnatin ƙasa da kuma shiga cikin gungun 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wajen aikata laifuka da cin zarafin fararen hula wani alkali mai ɗauke da mataki na farko a fannin shari'a a sudan ya shaida wa shafin watsa labarai na sharkul ausat cewa mafi yawan hukunce-hukuncen da ake zartarwa kan mutanen da aka kama sun dogara ne kan rahotannin haɗin gwiwa ko kuma bayanan sirri ko kuma duk wani mutum da ƙungiyar rapid support forces ta ɗauka aiki baya ga mutanen da ake zargi da hannu wajen kunna wutar tashin hankali ko kwasar ganima ta hanyar wawushe dukiyar jama'a kamar yadda hakan ya faru a wurare da dama da ke fama da rikici a ƙasar alkalin wanda ya buƙaci a ɓoye sunansa ya ƙara da cewa da yawa daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen suna zuwa ne ba tare da ba da damar ɗaukaka ƙara ba kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su da kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su samun goyon baya a manyan kotunan ƙasar alkalin ya bayyana cewa idan masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da shaidar hannun wanda ake tuhuma a cikin tuhumce-tuhumcen da ya wuce matakin da ake zarginsa da aikatawa tare da rundunar rapid support forces za a saki wanda ake tuhuma ba tare da shari'a ba alkalin ya ce yawancin rahotannin da hukunce-hukuncen da aka bayar kan mutanen tare da haɗin gwiwar ƙungiyar rapid support forces an yi rijistar su ne a jihohin bahar maliya kogin nilu da kuma jihohin arewa Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 21 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira gamariya Masu saurare ko kun san cewa shekaru 288 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan Janairun shekara ta 1737 wata gwagwar iska mai karfin gaske wadda take tafe da ruwa ta aukawa gabashin kasar India kusa da tekun Bengal. ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ɗari uku wannan da ita ce guguwar iska wadda ta fi yin barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuwa ta mutane masu yawa da kuma asarorin dukiyoyi da kaddarori tekun bengal dai yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan kuma yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska mai tsanani a irin wannan yanayi a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wani dan gwagwarmaya daga cikin magoya bayan marigayi imam ne mai suna muhammad baharami ya bindige firaministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur hallahira hassan ali mansur dai ya shirya dokar capitalism wadda kuma ita ce ta baiwa amurka mazauni da kuma kariya dangane da gurfanar da su a gaban kuliya akan duk wani aiki da suka aikata a kasar iran ko da kuwa sun kai ga aikata laifi wanda ya jawo a iya zartar da hukunci a kan su a gaban kotu daga bisani marigayi imam kumen ya bayyana fushinsa matuka akan wannan doka wadda ta baiwa amurkawa kariya akan duk wani laifi da suka aikata tare da hana gurfanar da su a gaban kuliya ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin aiwatar da manufofi na 'yan mulkin mallaka sannan kuma matakin kwarar imam kumen ma da aka yi daga ƙasar iran zuwa ƙasar turkiyya. yana da alaka ne da rashin amincewarsa da wannan doka kuma hassan ali mansur yana da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan makirci bayan wasu 'yan lokuta ba da jimawa ba da korar imam kumin daga kasar iran muhammad bukari ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin kasar masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci na kasar iran ya kusa kaiwa ga samun nasara kuma kafa kwamiti na musamman wanda ya haɗa malaman addinin musulunci daga dukkanin sauran bangarori na mutanen kasar domin shirya ga garmatar ba game da imam Khomeini wanda yake shirin dawowa daga kasar faransa inda yake gudun hijira har ila yau a ranar ne sojojin kasar iran kimanin dubu hudu suka fara yajin cin abinci saboda neman gwamnatin firaminista shafur bakhtiyar ta kori dubban amurkawa masu ba da shawara ga gwamnatin kasar ta iran wanda yana daga cikin yanayi na goyon baya wanda sojoji na kasar iran suka nuna wa juyin juhalin musulunci da kuma nasarar da ya samu da kuma tabbatar da biyayyar su ga marigayi imam komai ne masu saurare kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1924 vladimir ilyich lenin shugaban juyin juhalin gurguzu na tare tarayyar soviet ya rasu an haife shi a shekara ta 1870 lenin ya fara gwagwarmaya da masarautar kasar rasha a lokacin da yake jami'a sannan kuma ya sha dauri a gidan kaso a lokuta daban-daban da mako-rasa daga kasar rasha da tilasta masa yin gudun hijira sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a shekarun da yake gudun hijira da kuma lokutan da ake tsare da shi a gidan kaso lenin ya ci gaba da gugurmaya da rubuce-rubuce a wajen kasar rasha kuma a cikin watan afrilu na shekara ta 1917 ya koma a kasar rasha domin jagorantar juyin juhali na gurguzu a kasar ya zama shugaban tarayyar soviet na farko bayan nasarar juyin juhalin gurguzu ya kuma rasu rana irin ta yau a shekara ta 1924 sakamakon rashin lafiya da kuma raunin da ya samu a yunkurin kashe shi wanda bai nasara ba tunanin lenin da ra'ayinsa sun yi tasiri matuƙa a ƙidar makisanci kuma a ƙidar da ya gabatar ana kiranta da marxism leninism daga cikin littafai waɗanda lenin ya rubuta akwai littafin nan na imperialism sannan kuma akwai littafin the high stage of capitalism da kuma littafin nan na growth of capitalism in russia Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a ranar irin ta yau abul hassan najafi masanin harshe ɗan ƙasar iran kuma mamba a kwalejin koyar da adabi ta iran ya rasu yana da shekaru 86 a duniya abul hassan najafi ya kammala karatunsa na firamare da sakandare a garin isfahan sannan kuma ya samu shaidar diploma a fannin adabi a shekara ta 1947 daga nan kuma najafi ya tafi birnin tehran domin ci gaba da karatunsa ya kuma karanta harshen farisanci a tsangayar adabi ta jami'ar tehran a shekara ta 1955 ya tafi kasar faransa domin ci gaba da karatunsa ya kuma ci gaba da karatu har zuwa lokacin da ya sami digiri na biyu a fannin ilimin harshe a jami'ar sorbonne wadda take birnin paris bayan ya koma kasar iran najafi ya fara zuwa birnin isfahan sannan kuma ya koma tehran ya kasance cikakken mamba a cibiyar ilimin harshe na farisanci da adabi tun shekara ta 1980 kuma shine editan jaridar adabi muhimman aikansa na adabi dai su ne a fagen fassara adabi da gyara da ilimin harshe da kuma waƙoƙin farisanci najafi ya bullo da ɗaya daga cikin mahanga wadda aka fi sananta da da'irar najafi mu a yau.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 ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya bar gaza a wulakance da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. da alama an tilasta wa yahudawan sahayuniya da 'yan nuna wariyar al'umma gwamnatin 'yan ta'arda ta hannun dama karkashin jagorancin benjamin netanyahu da take samun cikakken goyon bayan amurka da kasashen yamma kan amincewa da kulla yarjejeniya da 'yan gwagwarmayar musulunci a gaza kan neman sakin fursunonin yahudawan sahayuniya da aka yi garkuwa da su bayan da ya bayyana a gare su cewa ƙarfi ba zai zama hanyar sakin fursunonin fursunonin nasu ba duk da irin zalunci da laifukan da suka aikata a gaza sama da shekara guda da watanni biyu yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka cimma a gaza dai na nuni da wata hujja guda ɗaya wato gazawar shirin amurka da yammacin turai da kuma na haramtacciyar ƙasar isra'ila na kawar da 'yan gwagwarmaya a zirin gaza sannan kuma rusa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya a dukkanin yankin gabas ta tsakiya duk da rashin daidaiton karfin kayan yakin da ake da shi a tsakani amurka da kasashen yamma da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a bangare guda da kuma kungiyoyin gwagwarmaya da ke zirin gaza da take samun tallafin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da kungiyar ansarullah ta kasar yemen da kuma kungiyar hashidu sha'abi ta kasar iraki gami da jamhuriyar musulunci ta iran da suke ɗaya bangaren inda dukkanin manufofin amurka ba su cimma nasara ba duk kuwa da gurbatacciyar siyasar duniya da ƙasashe da ke riya wayewa suka yi amfani da ita a gaza tsawon watanni goma sha hudu yarjejeniyar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta rattaba wa hannu a kai da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wadda ta shanye jinin manyan maɗaukakar al'umma inda a sahun gaba suka haɗa har da jagororin ɓangarorin gwagwarmaya jagora said hassan nasarullah shugaban ofishin siyasar ƙungiyar hamas yahaya sinwar sun faɗi kamar duka da guduma a kan netanyahu da mambobin gungunsa masu aikata muggan laifuka irin su su ben gafir smotrich halebi da keynes kuma lamarin ya zo ne don tabbatar da abin da yake tabbatacce idan har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance mai karfi kamar yadda ake yadawa kuma kungiyar hamas da sauran bangarorin gwagwarmaya sun kasance masu rauni kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin yadawa to da gwamnatin mamayar isra'ila da amurka sun yi watsi da shawarar da aka gabatar musu kuma idan har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance mai karfi kamar yadda ake yadawa kuma kungiyar hamas da sauran sauran bangarorin gwagwarmaya sun kasance masu rauni kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin yadawa to da gwamnatin mamayar isra'ila da amurka ke ba ta cikakken goyon baya ba ta amince da zaɓin warware rikicin ta hanyar tattaunawa ba kuma da ba ta yi tunanin kulla yarjejeniyar warware rikicin ba kungiyar ta tabbatar da cewa tana da juriyar daukar rushe-rushe da kashe-kashe da kuma gogewa kuma za ta ci gaba da wanzuwa sannan tushenta ya yadu a cikin zurfin ƙasar falastinu kuma tabbas ya kasance bayyananne kuma a fili karara har ma ga netanyahu da biden gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila da amurka kafin kulla yarjejeniyar sun yi ta babatun cewa ba za su zauna da bangaren 'yan ta'adda ba ba za su cimma wata yarjejeniya da su ba kuma ba za su cimma wata yarjejeniya da wani bangare mai rauni da ke kan hanyar gushewa da halaka ba hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka ba su fahimtar wani harshe sai karfi kawai kuma karfin kungiyar hamas da sauran bangarorin gwagwarmaya a gaza da kuma bangarorin gwagwarmaya masu goya musu baya daga labanan yemen da iraki sun tilasta waɗannan bangarori biyu masu da'awar karfi dawowa zuwa matakin farko tare da yin watsi da yaudarar kai da suke sanya wa kansu wato komawa zuwa fagen farko na amincewa da ƙulla yarjejeniya duniya wanda tun farko so kasance suna guje mata ta hanyoyi daban-daban abin da yahudawan sahayoniya suke riyawa a matsayin nasara guda ɗaya tilo da suka samu a cikin shekara guda da watanni biyu shine aiwatar da kashe-kashen dubun dubatar yara da mata da tsofaffi tare da rusa a sama da kashi 80 cikin 100 na gidajen gaza a kokarin da suke yi na ɓoye babban abin kunyan da suka sha a fagen kalubalantar 'yan gwagwarmaya waɗanda suka kaskantar da masu goyon bayan zalunci musamman ƙasashen yammacin duniya da babbar uwar gami amurka ta buɗe wuta ta wannan hanya wata bijiro a cikin tunanin smotrich da bengafir da ken Nations ba saboda suna fatan ganin an kawar da kungiyar Hamas sauran 'yan gwagwarmaya daga fagen ci gaba da wanzuwa a kan doron ƙasa tare da 'yantar da fursunoninsu kuma har ma sake mame yankunan gaza da ƙarfi haka ne kawai zai sanya su amince da shirin tsagaita buɗe wuta tabbas shahadan babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah said hassan nasarullah da kuma shahadar yahaya sinwar babban sakataren kungiyar hamas ba zai yiwu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauke su a matsayin nasarori ba saboda nasarullah da sinwar sun kasance a tsawon rayuwarsu suna neman shahada kuma suna neman ta ta hanyoyi daban-daban. a yau shahadarsu ta haifar da gagarumar nasara ga gwagwarmaya wanda suka ba duniya mamaki sama da shekara guda da ba a taɓa samun makamantansu ba a duniya har sai da aka fara kallon su a matsayin abin koyi da ba a taɓa samun makamantansu ba a duniya sai a falasinu kudancin labanan da yemen da kuma iraki a fili yake cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta taɓa amincewa da batun ƙulla yarjejeniyar ta buɗe wuta da 'yan gwagwarmaya ba ba don ire-iren hasarorin da take yi a sama da watanni goma sha hudu da suka gabata ba kuma waɗannan hasarori suna zuwa ne a kowace rana sakamakon har-haren da ake kai mata ta ɓangarori daban-daban kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta zama wata babbar nauyi kan amurka kuma duk da ita gwamnatin amurka tana cikin wata mummunar jarabawa ta gaza kashe gobarar da lakume yankunan ƙasarta a jihar los angeles na tsawon kwanaki masu yawa ba tare da samun nasarar shawo kan gobarar ba a nata bangaren gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta kashe makudan kuɗaɗe daga asusunta ma ta kasa cimma munanan muradunta tare da ƙara bayyana gazawarta wajen ci gaba da yaƙi da 'yan gwagwarmaya don haka babu abin da take samu sai ƙarin kunya a idon al'ummarta da duniya baki ɗaya baya ga ƙa'idojin duniya suka tabbatar da shugabannin yahudawan sahiyoniya sun shiga cikin masu aikata muggan laifukan yaƙi kamar na netanyahu da galant tun daga ranar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da yarjejeniyar ta buɗe wuta firaministan gwamnatin yahudawan sahayoniya benjamin netanyahu ya fara zama saniyar ware a tsakanin ministocin gwamnatinsa kuma abin tsangwama kamar yadda kwamitin da ya kafa kan gudanar da bincike saboda gano dalilan kai harin ambaliyar al'akasa ya ɗauki cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a matsayin shan muguwar kaye a hannun ƙungiyar hamas da kuma 'yan gwagwarmaya waɗanda suka zubar da kimar haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma sun ƙara zama babbar barazanar rukusar da gwamnatin yahudawan sahayuniya hakanan kuma netanyahu zai samu kansa gaban kwamitin da za a kafa domin gudanar da bincike kan yakin da ya biyo bayan harin ambaliyar al'akasa wanda ya karya martaba da ƙarfin gwamnatin 'yan sahayuniya sannan zai ci gaba da gurfana a gaban kotun haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa zargin cin hanci da rashawa da ɓarnata dukiyar ƙasa da ya yi kuma kotuna za su ga cewa lokaci yayi da za su ɗauki ramuwar gayya kansa har ila yau Netanyahu zai samu kansa a gaban kotun hukunta manyan laifuka a duniya a matsayin mai laifin yaƙi hakanan kuma zai samu kansa a gaban ra'ayin jama'a na duniya musamman na amurka da na ƙasashen yammaci saboda dukkanin laifukan da ya aikata kan bil'adama duk waɗannan abubuwa za su sa amurka daga hannu daga gare shi bayan da ya kasa cimma burinta a gaza duk da irin tallafin da take bashi tabbas ana auna yaƙe-yaƙe ne da sakamakonsu kuma sakamakon yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka suka yi a gaza shine da'awar kawar da ƙungiyar hamas bayan shekara guda da watanni biyu suka fara tattaunawa da ƙungiyar ta hamas tare da ƙulla yarjejeniya da ita bisa sharuɗan hamas za ta saki fursunoni a madadin cinyewa daga gaza kamar yadda wannan shine sakamakon kawo ƙarshen yaƙi ta ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan wanda ya kasance tsakai ta buɗe wuta domin baiwa tsagerun yahudawan sahiyuniya da suka ƙauracewa matsugunansu damar komawa matsugunan nasu a arewacin falasino da aka mamaye sakamakon da suka yi hannun riga da jawabin Netanyahu da makarrabansa ga iyayen gijinsu a birnin Washington kamar yadda Netanyahu ya bar kudancin Labanan a wulakance aka zai bar Gaza a wulakance. Ko shakka babu yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a Gaza ita ce farkon ƙarshen zamanin shugabancin Netanyahu kuma farkon zamanin Donald Trump. duk wanda ke bibiyar ci gaban ta'addanci a gaza ya gane cewa babu wani yanayi na tursasawa kuma mai wahala na tursasa netanyahu da masu goya masa baya masu tsatsauran ra'ayi na gwamnati da ke goyon bayansa ciki har da itamar ben gafir da bezalel smotrich kan amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da netanyahu ya yi ita ce wacce ya ki amincewa da ita tun a watan mayun da ya gabata har ila yau yakin bai cimma manufofinsa da aka ayyana ba na murkushe kungiyar hamas da sauran 'yan gwagwarmaya da kuma sako fursunonin yahudawan sahayoniya da karfin tsiya ba tare da tattaunawa ba kuma falastinawa ba su yi hijira ba sai dai sun ci gaba da tsayin daka a ƙasarsu. duk da wahalhalun da ake fuskanta da kisan kare dangi da laifukan yaƙi to menene ya canza a tunanin Netanyahu har kwatsam ya amince da yarjejeniyar da yake amincewa da ita a baya wannan shine abin da yahudawan sahayuniya za su hukunta Netanyahu a kansa akwai hasashe da dama da suke kusa da gaskiyar lamari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali da saurari salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awul kunya na saba gabatar muku da shi shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da batun za ku kashe tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa a wannan ranar. shirin namu na yau za mu ji muhimmancin tarbiyya ne daga bakin muktar adam wani shehun ɗariƙan tijjaniya a garin jos da shiga ta malam bismillah a rayuwa ba ma wato ɗan adam baki ɗaya abu mamaki ba sai mu ba ɗan adam baki ɗaya rayuwarsa bala'i ne masifa ne idan ba tarbiyya domin tarbiyya shine gyara hali ka zama mutumin kirki ka zauna da mutane lafiya wannan shine tarbiyya dan adam an halice shi ne akan haka a lokacin da Allah ya dan adam ya yi duniya bayan ya yi duniya ya yi rayuwa bayan ya yi rayuwa ya bashi hankali a kwakwalwarsa wanda wannan hankali shi ne zai tashi zuwa ga abu kyau bayan hankali Allah ya bashi shi fitara wannan fitara din shi za ta wala masa komi sa komi lalacewansa idan ya aikata gona san ya aikata ya aikata mai kyau ya san ya aikata wasu abu kyau shi sa manzon Allah a zai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me ya aikin alkhairi take ka tambayi zuciyarka zuciyarka ita za ta gaya maka aiki alkhairi duk mutumin da ya abin da yake da kyau ne zuciyarsa fitira kenan wannan fitira din wanda ba ta gurɓace ba za ta yana maka ya abin kyau in yi mara kyau ya san mara kyau ko bi ka san sa da saboda haka shi tarbiyya a rayuwar ɗan adam baki ɗaya ne zaman lafiyarsa Allah ya halicce mutum ne kowa musulmi Allah ya halicce mutum ne kowa mu'min da aka fi duniya ne aka yi barin barin an kusa hanyar duk da wasu kawata to wannan tushen da aka dasa mana a zuciya mu zama zauna a duniya da shi wannan shi ake kira hanya mai kyau ta gyara zuciya ka tafi daidai da wannan shi ake kira tarbiyya tarbiyyar nan ɗabi'u ne shi yasa wani hadisi manzo Allah sun zama ke cewa an aiko ni ne saboda cika mukalimar ahbar muna yi wa shehu muktar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Haba yara manyan gobe, yara manyan gobe, in yara ku ma iyaye, yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau.